ma'aikatar agaji ma'aikata ne wanda mafi mahimmancin aikinsu shine tabbatar da kada a cutar da al'ummar da suke wa hidima kamar waɗanda bala'i ko rikici ya shafa don haka ya zama dole da su kula da kowa a cikin al'umma tare da girmama su kada kuma su yi amfani da karfin ikonsu wurin cutar da al'ummar da suke tallafawa ta hanyar cin zarafin su ko yin jima'i da su ko zagin su ya zama dole ga ma'aikatar agaji da su bi waɗannan ka'idojin domin jagorantar aikinsu kula da al'umma tare da girmama su ba yarda da yin wata mu'amala ta jima'i da duk wanda ke ƙasa da shekara goma sha takwas ba ko da ko dokar ƙasa ta amince rashin sanin shekarun mutum ba uzuri ba ne ba yarda da biyan kuɗi don yin jima'i ba ba za a iya musayar aiki ko kaya ko yin wata hidima don yin jima'i ba ba yarda da yin jima'i da duk wanda ke karɓan wata taimako ba ko da mutumin ya yarda don haka duk wanda ke cikin al'umma ko kuma aikacin agaji wanda ya gani ko kuma yake zargin cin zarafi ta hanyar jima'i da ya bada rahoton yin haka ta hanyar kiran wannan lamban sifili takwas sifili sifili sifili sifili sifili biyu sifili biyu biyu ko kuma a rubuto sako zuwa adireshin mu ta yanar gizo nga.psea e at humanitarianresponse.info ko kuma a faɗa wa jagoran ma'aikacin agaji ya kamata dukkanin ma'aikatan agaji da su tabbatar da sun samar da ingantacciyar hanya da mutane za su iya faɗar damuwarsu domin su ji ana kiyaye su daga haɗura ko kuma cutarwa na waje wannan saƙo ne daga gidauniya mai kula da haƙƙin mata da ƙananan yara ko wagdi tare da asusun gudanar da harkokin sadarwa ta psea